Kwanaki hudu kenan tun bayan da wasu matasa 'yan asalin ƙasar Tajikistan suka afka wani ɗakin taro na kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma raya al'adun gargajiya da ke birnin Moscow a ƙasar Rasha da harbin bindigogi. Al'amarin da har ta kai ga sun hallaka sama da mutum 130 wanda kuma a lahadin da ta gabata ne dai kwamitin binciken laifuka na ƙasar ta Rasha ya bayyana kamo waɗannan matasa su hudun baki ɗaya tare kuma da gurfanar da su a kotu. ya zuwa yanzu dai hukumomi a ƙasar ta rasha sun bayyana cewa suna ci gaba da bincike wanda ya zuwa yanzu bincike ma ya faɗaɗa har kan iyalansu waɗannan matasa fardun shamsuddin ya bayyana cewa ya yadda ya shiga wannan aiki na ta'addanci ne bayan da aka yi masa alkawarin rubul dubu ɗari biyar kwatankwacin naira miliyan bakwai da dubu tara a kuɗin najeriya ya kuma bayyana wa jami'an bincike cewa wata guda da rabi da suka gabata wani mutum ya tuntuɓe shi ta kan na'urar telegram wanda daga nan ne dai har ya yadda ya karɓi wannan kwangila ta aikata ta'addanci fardin shamsuddin dai ɗan asalin ƙasar tajikistan rahotanni dai sun bayyana cewa iya sanin da suka yi masa a ƙasar ko kuda ba zai iya kashewa ba to sai dai abin mamaki a yanzu gashi an same shi da laifin aikata kisan kai wanda kuma rahotannin dai suka sake tabbatar da cewa watanni takwas da suka gabata an taba ɗaure shi a kan laifin cin zarafin wata yarinya 'yar mitsitsiya wanda kuma ko da kafofin sada zumunta na zamani da yake hawa yakan hau ne tare da caccanja sunaye daga lokaci zuwa lokaci har ma dai jami'an binciken na ƙasar tarasha suka tabbatar da cewa asusunsa na telegram an buɗe shi na ƙarshe a ranar 18 ga watan fabrairu na wannan shekara wanda kuma gabanin wannan yana can ƙasar tasu ta tajikistan kafin daga nan ya tafi ƙasar turkiya inda ya shafe kwanaki goma sha tara a can wanda daga nan ne dai kai tsaye ya kuma faɗo nan ƙasar rasha, wanda daga nan ne dai alƙaliya arya navoji ta aike da su gidan yari sai ranar 22 ga watan mayu Mutum na gaba devotion Monzoko, dan shekaru 32 a duniya shi ma dai ɗan asalin ƙasar Tajikistan, mai 'ya'ya hudu yanzu haka dai shi ma yana gidan yarin na can Saberiya bayan da mai shari'a ta aike da shi, wanda kuma shi ma an kawo shi kotun ne a haɗe da rakiyar wani mutum mai suna Abdullahi Ayovi. wanda hukumomi suka bayyana cewa shi ne ya ba da aron motarsa a lokacin da mazoko za su kai wannan hari Mutum na gaba Devotion Monzoko, dan shekaru 32 a duniya shi ma dai ɗan asalin ƙasar Tajikistan, mai 'ya'ya hudu yanzu haka dai shi ma, yana gidan yarin na can Siberia, bayan da mai shari'a ta aike da shi wanda kuma shi ma an kawo shi kotun ne a haɗe da rikiyar wani mutum mai suna abdullahi ayovi wanda hukumomi suka bayyana cewa shi ne ya ba da aron motarsa a lokacin da mazoko za su kai wannan hari sai dai mahaifiyarsa ta roƙi hukumomi cewa da su yi wa Allah da annabinsa su sassauta wa ɗan nata. Domin kuwa iya abin da ta sani ɗan nata yaudara ce kawai aka yaudare shi ya faɗa hannun masu tsatsauran ra'ayin. جوانیشون sai kuma mutum na hudu a cikin maharan sai da komi ravalzodi dan shekaru talatin a duniya shi ma wanda yake da mace ɗaya da ɗa ɗaya yanzu haka dai shi ma hukumomin bincike na ƙasar ta rasha sun kamo mahaifiyarsa da matarsa da ɗan nasa wadda take aure a birnin na sai dai hukumomi a ƙasar sun bayyana cewa mijin ƙanwar tasa wanda ɗan asalin ƙasar rasha ne shekaru biyu kenan da suka gabata ya sake ta bayan da ya kukan cewa ya gano ɗabi'un ƙanin nata ka iya kai shi ga faɗawa hannun masu tsatsauran ra'ayin addini har wa yau dai hukumomi sun kuma tabbatar da cewa sun kamo wani mutum mai suna Israel Islomon wanda jami'an binciken na ƙasar ta Rasha suka tabbatar da cewa shi ne ba waɗannan mahara hayar gidan da suka zauna a jajiberin da za su kai harin wanda shi ma dai tuni kotu ta aiki da shi gidan yari. waɗanda suka tsira da rayukansu a wancan ɗakin raye-raye da kaɗe-kaɗe na al'ada na Kroskov da ke birnin na Rasha suka dawo wajen domin dai karɓar kayayyakinsu da suka haɗar da jakunkuna da wayoyinsu na hannu da suka watsar tun a rana a lokacin da maharan suka afka wajen. Nan ma dai wata mata ce yake bayyana kaduwa da kuma damuwa da abin da kunnuwanta da idanuwanta a waccan rana suka jiye mata, abin da ta ce ta kaɗi matuƙa kuma ya zama tilas ga hukumomi a ƙasar Tarasha da su tabbata waɗannan mahara an musu hukuncin da ya dace, domin kuwa sun hallaka 'yan babu ruwana. Yayin da daga bisani shugaban ƙasar Tarasha Vladimir Putin wanda kuma 'yan kwanaki kenan da ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe a karo na uku ya bayyana cewa gwamnatin sa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kamowa da kuma ladabtar da duka wani mutum wanda duk aka samu da laifin yunkurin ta da tsaye ko kuma hallaka ɗan ba ruwana a faɗin ƙasar ta rasha.